yana cikin lamarin faila da abin da shehu tijjani yake kai da shehu ibrahim da abin da mahaifinsa ya tafi ya bar shi a kai yawwa tsaye yake da gaske namiji ne assalamu alaikum warahmatullahi alaikum assalam warahmatullahi ta'ala sunan malam to sunana abdullahi umar sirrin batayi wannan rana da muka tsinci kanmu ta alhini me ka ce a cikin ta to babu abin cewa sai dai a ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah abu ya zo wani iri dai hmm. babu dadin ji babu hmm. dadin sauraro to amma dai me muna cikin godiyar Allah da annabi saboda me a ta da aka taho dai a ta aka ake komawa hmm. ba mu da fargabar cewar ga ta inda aka zo ga ta inda aka koma an tafi hidimar nan muhammadu kuma an samu shahada to gaskiya mu ba abin za mu ce sai dai mu gode wa allah alhamdulillah mu ta mu muke jira ta su ta yi kyau yadda ya kamata irin wannan mu muke buri mm. yadda muka yi cikin hidimar nan muhammadu to mu kare a haka mu mutu a haka a kan wannan tafarkin mm. to ba mu da dana sani so sai dai kira ga yan uwa wayanda ake tare da su ake ta lamarin da su a ƙara tsayawa kamar yadda ake a kai cike da gaskiya da soyayya ta gaskiya da nufin zatin Allah a ciki saboda me duk wanda ya san sharu fatu ya san shi mutum ne wanda yake da tsayawa akan abin da yake kai hmm. na inda yake kai yana kai yana cikin lamarin faila da abin da shehu tijjani yake kai da shehu ibrahim da abin da mahaifinsa ya tafi ya bar shi a eh. kai yawwa tsaye yake da gaske namiji ne to allah ya saka mar da alkhairi mu kuma allah ba mu irin tasu salamu alaikum warahmatullahi manufa daya da ni da ku gaba daya manufa